Shugaban Majalisar Dattijan Arewacin Najeriya wato Northern Elders Council a Turance Alhaji Tanko ya kasai. Ya ce bai da wata fargaba ga zaben shekarar 2015 saboda ya ga zaɓuka daban-daban a Najeriya. Alhaji Tanko ya kasai wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna lokacin kaddamar da kwamitin amintattu na majalisar. Ya kore zargin da ake yi wa kungiyar na share fage ga shugaban ƙasa Jonathan a zaben shekarar 2015. Wallahi tallahi. ni ina ban da tsoron zaben da zai zo wala ban da shi saboda me saboda ban da tsoron nan na ga zabe ta ga 1951 zuwa yau zabe nawa kai wajen goma sha na gani ya zo ya yi hayaniya ya wuce ba na tsammanin wannan zaben zai zama daban da sauran zaɓuɓɓuka da kada wani ɗan ƙasa ya yadda wani ya yi amfani da shi ya da hankali kowa ya tsaya a yi zaɓe lami lafiya ba. Kaddamar da wannan kungiya a wannan shekara ya sa wasu na jingina ta da takarar shugaban ƙasa janatan a shekarar 2015. To a bari a gan an gama zaɓe za mu mutu. Ban gane ba. Ku yi haƙuri har a yi zaɓe ya wuce ku ga za mu daina yi mun daina yi ta ma'ana don zaɓen shugaban ƙasa muka yi. in muka ci gaba yin abin ba mu daina ba ba don zaɓe muke tsohon sifeta janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammadu Gambajimeta shine shugaban kwamitin amintattu na Majalisar Dattijan Arewacin Najeriya da aka kaddamar. Ba muna yin abin nan don Jonathan ba, muna yi ne don ƙasan nan, musamman kuma cikin ƙasan nan akan halin da mutanen arewa ke ciki. Su suka fi cutuwa, su suka fi rashi su suka fi kuma zama cikin tashin hankali don haka ba wani abu bane na abin in duk wanda muka gani zai kawo zaman lafiya zai rage tashi hankali zai hana mutanen arewa su cutu lalle ne muna tare da shi ashe da arewa za ta tsaye da wani dan takara da kuke ganin kun yarda da halin shi za ku goyi bayan shi a wannan ai wannan ai abin nan yanayin da kowa kowane kowane dan kasa yake da ra'ayinsa mu wannan kungiya ba za mu hada ba za mu hana wani dan dan kungiyar mu ya je ya fur rubuta irin ra'ayinsa akan kowace siyasa ba sai dai fa duk da kokarin tsarkake kungiyar da gamara wa shugaban kasa jonathan baya tsohon shugaban jam'iyyar pdp kuma tsohon ministan tsaro a nigeria alhaji muhammadu bello halliru ya ce ba za su yaƙi shugaban kasa jonathan ba wannan kungiya ba za ta fito ta yi yaƙi da shugaban kasa ko ta yi yaƙi da wani shugaba wanda ya fito daga wata jiha ba arewa ba don mun san ba arewa kadai take najeriya ba najeriya ƙasa ce wadda ta haɗa mu duka da kudu da arewa gabas da yamma saboda haka haɗin kan najeriya ba zai yiwu ba sai an haɗa kai kowa da kowa in muka zaɓe arewa daban ko muka zaɓe kudu daban muka ce za mu yi faɗa da wani ko za mu goyi bayan wani mu bar wani haɗin kan najeriya ba zai tabbata ba saboda haka ba za mu yi faɗa da wani ɗan najeriya ba saboda siyasa ko kabila ko addini mun gamsu da shirye-shiryen da ake yi da irin abubuwan da shi shugaban ƙasa yake faɗa mun yadda cewa suna da niyya a yi zaɓe na Ganin yawan 'ya'yan jam'iyyar PDP a cikin wannan ƙungiya ta dattijan arewacin Najeriya ya sa na tambayi ɗaya daga cikin mambobinta sanata Ahmad Mukutar Alwa. Shin ko ba sa gudun wasu su kalli kungiyar a matsayin reshe na jam'iyyar PDP? Ayo, in ta zama reshe na jam'iyyar PDP, PDP ba Najeriya ba ce. Ba wani maganan duk wani wanda ke sha'awar shigowa wannan kungiya ce kungiya ce ta arewa ma'ana northern elders council ba wanda aka ce sai dan pdp ne zai shiga ciki ba inda kundin tsarin mulkin ta ya ce ta pdp ce zalla so kowa yake da zato kowa na da right da nashi zato amma mu kofar mu buɗe take ga duk ɗan najeriya na eh, eh, arewa ya shigo domin kare hakkin arewa da tarbiyyar da muke bukata na matasanmu a arewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.